yau muna da shida ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina 1441 wanda ya zo daidai da 17 ne ko 18 takwas ko 19 yau wato 19 ga watan biyar a Gregorian kalanda 2000 da ainihin wato ashirin kamar yadda muka faɗa muku ziya muka ce a yi haƙuri yau insha Allah ta'ala za mu rufe wannan tafsiri a na alkur'ani mai girma wanda muka saba yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a nan ya da ke nan fadar jihar gombe a nan anguwar bolari kan titin mai tama yusuf sule a kuma mun samu halarta ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na kuma malaman mu baki daya malam Musa Adam mai hula Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya kara masa lafiya da imani ubangiji madaukakin sarki ya sa ya gama da wannan duniya lafiya Allah ya ci gaba da tsare mana mutuncinsa da imaninsa da kuma ainihin wato takawarsa da iliminsa da iyalansa da dukiyarsa da duk abin da ya mallaka ga baki daya a dan haka ba tare da bata lokaci ba kafin ne jawabai na abubuwan da suka faffaru tun daga fara wannan tafsiri har zuwa yau da za mu rufe za mu bukaci shi malam ya dan yi mana nasihu akalla wanda za su amfanar da mu domin idan malamanka suka halarci guri kuma iyayenka to ka saurare su da kyau kila akwai kalmomi da za su maka fa'ida kuma za su amfanar da kai duniyarka da lahirarka Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi kuma muna jin farin ciki da jin daɗi na wannan halitta. ta sa Allah ya biya shi da aljanna bale ta fadali kai mashkura a ma'ajuna insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم أحمده تعالى وأستعينه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقوى ما سكلم da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu ko su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kamar yadda muka sani kuna kallon mu da sauraron mu ne daga wannan masallaci namu mai albarka na alhaji abubakar yaya arabi inda aka sani da masallacin messi masallacin albanin gombe wanda yau muna 26 ga watan ramadan jiran ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin makka zuwa birnin madina na da shekara 1000 da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan biyar dubu biyu da ashirin na sha tara ga watan biyar ɗin gregorian calendar dubu biyu da ashirin gaskiya ni ban yi tsammanin taron ya yi taro har haka ba san na ɗauka kawai irin shaf-shaf din nan ne sai na zo na ga al'amarin daman kamar kuna zake irin an ɗan ƙosa din nan daman to allah ya muku albarka gaba daya tafsiri dai an gabatar da shi kuma alhamdulillah kusan ma jama'a da yawa sukan ce kamar ba su ji tafsirin ba kamar yadda aka yi bana kowa tun da ba zai zo shi ɗaya na hamma ɗaya na kwance ɗaya na taɓa wani mai aka ce ba kowa sai concentration zai je a wayarsa kuma alhamdulillah gaskiya an saurari tafsirin nan ba kaɗan ba daga ko'ina dai muna jin labarin cewa tafsiri gaskiya an jijji shi sosai yau muke tattaunawa da wani ɗan uwa daga wani gari yake cewa gaskiya tafsiran da ake yi alhamdulillah to duka dai yabo da godiya suna komawa zuwa ga Allah mala ya cince muku wani abu suna ce wani abu babin shawari dai da zan ba mu akwai yanayi da muke so mu samu kanmu cikin matsayi na nutsuwa galibi musulmi ana son shi ya nasu in abu ya tinkaro to ba a cika son mutum ya zanto yana da gaggawan samar wa kan shi damuwa a kan komai ba sai ya natsu ya ga ta ina matsala take kuma shi ta ina ya kamata ya tunkara ban sani ba ko jama'a sun fahimci gabar da kyau zan ba da misali mu ne muna zaune nan sai muka ga an fice nan jama'a kamar mutum goma na farko sun zo sun wuce nan da gudu sai wasu goma ma suka biyo su da gudu suna kuyi sauri kuyi sauri sai muka ga biyar sun yanko mu ma nan sai muka yi an gaya sai muka bi su ana isa sai muka ga an tsaya sai mu ma muka tsaya sai aka zo ana tambayar liman da mamu yanzu ku me yasa ku gudu sai muka ce mun ga ana yi waɗanda kuma asalin gudun suke sai suka ce a mun yi tsere-tsere ne muka ga suwaye ne za su iya zuwa nan da farko da Allah kai a wani samfoti za a barka ko jama'a sun gane misali in abu ya faru to na farko ka nasu abun tukunna ne shi sannan a wani guri kake kila gurin da kake din ma step ne kaga sai kai taking cover ko na biyu kenan na uku idan ka tashi gudun kai ina za ka yi ko me za ka yi da al'amarin sannan na hudu ka nemi alternative in ka duba sai ka ga keyboard ne kawai na ne na computer in ka ga abun yana da tayar da hankali sai ka sa ya a akan control kai controlling controlin kanka kenan sai ka je ka nemi alternative kaga kai halatin komai sai ka yi dili hmm. ya ka sai ka shirya yi za ka ya gaba ba ku gane ba control kai controlling kanka tukuna kana su kai hmm. sannan ka nemi alternative alt kenan ko in ka gama wannan bai baka abin da kake bukata ba sai ka yi delete all abin da duk ka sa a gaba damar ya zo ka tara wannan to yanzu babu matsala ka yi controlling kanka ka samu alternative menene ya dace abinda ya wuce ka yi delete ya fita al'ummar musulmi manazu musamman wannan masassara ta mura da ta shigo duniya sai ta ruɗa kowa ta ruɗa likitoci ta ruɗa malamai ta ruɗa. shugabanni ta ruɗa kowa wallahi Allah ya haka don ya gajiyar da kowa ne la malja wala manja minallahi illa ilallah sai rashin nutsuwa ya shigo cikin al'umma aka samu haira in ka duba haira ce ma'ana fagauniya ce da timuwa sai ta samu al'umma likitocin yau su fito su ce kaza gobe su fito su ce kaza wannan ce a ya binciko matsalar kaza ce kaza baya jawo kaza daga baya wani sai ce an gano kazan yana jawo kaza haira ce ko me ya dace ka yi ka nasu ka duba tukunna daman Allah rubuta maka mutuwa babu yadda ka iya haka ne idan Allah ya rubuta ba za ka mutu ba kuma ba za ka mutu ba ko bahaushe yake wai ɗan tsakon da uwarsa ta kasa Allah ke ci da abinsa haka ne uwarsa ta kasa akwai wani wanda zai ba shi gudumawa wallah Allah sai ta ce. Mm. to galibi sai muka dinga ɗiban jimilla waɗanda kawai za a da akwai wani predicting da za a yi wannan abun da an yi tun ba yau ba amma da Allah ya gajiyar da jama'a sai kawo cutar da an gagara samun maganinta a fili sai a boye haka ne wanda ya fito ya musa ya karyata wanda ya gaskanta wanda ya ce shi yana shakka wanda ya ce babu shakka wanda ya ce an ƙara masa ƙarfi ne bayan an tura duk aka yi tafa gaunai an kace musu me so me gaskiya me reality babu wannan cutar a faɗansu za a iya ɗaukanta a jikin kwali a jikin komai da abin da ya kasance abu ne da ya shafi takarda za a iya ɗaukanta a mai za ta yi kwana hudu tana kanta ba tare da ta mutu ba virus kaga kaga mutum ya saka takunkumi ya ke baka hannu ku gaisa ya yi kaza ka za amma in ka kira kuɗi ka ba shi zai karba ni abin ya dame ni ku yi hakuri misali nake yi ta yadda ya kamata mu zanto muna da nutsuwa eh in ga kirga kuɗi ka ba mutum ba zai ce ka kawo hansa na kai ba ko ba haka ba ne za ka je za ka sayi abinci in an ce an ba da yanayi za a cika nemi abinci a sayi abinci in mai abin yana da korona eh, a jikinsa in ya ɗiba abinci ya ba baka karike laidan ka karbi korona haka ne sannan kuma za ka ce ka saya kwa da alaihu ba ka san hannun wa yake ba ledar da aka ba ka karfi wani abu haka dai ba hand glove aka sa ba ba kaza aka sa ba to al'amari ne jama'a da sai mu gane Allah in ya aiko da abu sai a koma gare shi kaf sai a bar duk wani tunani abin da ya zanto alternative da ake ganin mabauɗa ko wani abin da ake ganin za a iya gwargwadon sani sai a gwada amma kar a nuna shi ne kaɗai rinjaye sai a bar wa Allah su, sai a ci nasara sai a zama an shiga cikin nutsuwa sai zama hankali ya dawo cikin jama'a ba haka ba ne wannan cutar a ina ta faru na a china a wani ƙasa a wani gari wuhan ko akwai mutane da suke rayuwa a can waɗanda suka rayu da waɗanda suke da wannan cutar sun rayu da su ko su rayu ba Allah ya aiko ta wasu za ta kashe wasu ba za ta kashe ba hmm. saboda ba tashin kyama ba ne kuma ba annoba ba ce masifa ce domin da annoba ne bisa ga yawan littattafan magabata ya gwada mana annoba ba ta wuce kwana uku idan ta kama mu bisa ga hasashen wasu malamai da karantarwansu ya zama masifa kenan ba annoba ba ko? Mm. to sai a roƙi Allah Allah ya ɗauke masifa Allah ya yi ta sai a koma zuwa ga Allah sai a roƙi Allah to na ce muku matsalolin suna da yawa amma ni abinda da nake ta hanga zan faɗi wani abu guda ɗaya bayan wannan cutar domin yanzu dai duniya tana cikin hairawa an lala na ni. a sharrun uri da biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada domin kowa ya ya samu matsala cikin wannan ina ganin a tunanina ku riƙe wannan magana za a ji kunya bayan corona ta gama wucewa za a ji kunya malamai za su ji kunya eh likitoci za su ji kunya sannan hukumomi za su ji kunya sannan jama'ar gari za a ji kunya amma ba sai gaba kaɗan amma an so ma jin kunya za ku tuno na faɗa ba ka ba ne? to a a hankali zan ba ku shawarwari ko zan ba mu shawarwari wannan total lockdown ɗin da aka yi ta yin shi a duniya a ko'ina ya ishe gwada muku kowa ya tsaya nemi na kansa kuma kowace ƙasa ta yi dependent da kanta idan kana gadaran idan kana da zazzaɓi ko ciwon kai ko kaza za ka fita america za ka fita kaza to su suna tsoron ka shigo musu kai ma kana tsoron su taɓa ka ba haka ya faru ba hmm. ba wani wanda zai je wani ƙasa ba ɗan ƙasa da zai shigo jirage gaba ɗaya sun yi shiru komai ya yi shiru wa ya baka wajen bika zul jalali wal ikram ban da buwayen ubangiji ba abin da yake gudana daman wala ku salata ko sai lamu Allah babu abun da ba zai wuce ba sai buwaya da jalalar Allah madaukakin sarki yanzu ya ishe mu darasi mu inganta gida mu inganta rayuwarmu mu inganta inda muke mu gane cewa nan ne kadai ma in mu domin duk abin da ya faru za a zo ne a dawo gida ko mutuwa kai daga ina ne yan uwankan nan dai waɗanda ka gudu ka bari su za su zauna a kanka su za su kula da kai su za su yi kaza su za su yi kaza me dai hana mu inganta rayuwarmu ni da ku almajirai da 'yan uwana talakawa ga shawarwari kamar haka abu na farko mu kaunaci juna don Allah abu na biyu ku dinga samun nutsuwa a duk abubuwan da suke kaiwa su komo abu na uku mu ji tsoron Allah mu girmama na sama da mu mu ji na ƙasa da mu Allah ya yi alkawarin taimako da jin kan duk wanda shi yake da fawa a hannun shi yake da ƙarfi in ya tausaya wa na ƙasa Allah zai ji kanshi zai tausaya shi. duk abin da za a yi ba wanda zai yi abin da Allah bai shirya shi ba ina fatan kun fahimce ni na farko mu sa son juna da ƙaunan juna da yawa junan mu fata da addu'o'i na alkhairi da nagari sannan mu dinga yi wa juna uzuri duk abin da ya faru mu dinga yin uzuri wa kowa sai uzurin ya ba mu muma alkhairi a cikin rayuwar rashin ba da uzuri yakan haifar da abubuwa da dama cikin al'umma kuma duk abin da za ka faɗa ya zama kana da control akan duk abin da za ka faɗa duk wanda ka wani tunani na daban ka sani idan ka faɗi mummuna a kan shi matukar ba haka yake ba ko ba haka ya nuna ba to ka sani Allah zai tambaye ka game da shi galibi mukan zauna a guraren zaman makinmu kamar da na faɗa a cikin kutubar da na yi wannan sati za mu samu shugabanni mu yi ta zagin muna faɗan abubuwan da ba mu sani ba hakan ne har a zuciyarsu ko kuma ba haka ba mun gane wannan da kyau ko muka zauna mu zagi malamanmu mu yi musu hukunci cin malaman nan haka ne ko ba haka ba ne ba mu sani ba amma mun faɗa kuma Allah zai tambaye mu ina fatan mun gane ga iyan wa bakinka ka tsaya daidai mustawarka abu na biyu ke abu na uku shine duk ku tashi ku yi noma kowa ya noma in akwai tsohon abin gonan kakanku da kun tuba kun daina noma ana kawo muku layi daga waje to an toshe dab da karewar ruwa aka samu injunan gyara shinkafa a gombe na je na zauna na ga yadda ake al'amarin sai muka zauna muna tattaunawa da waɗanda suke wannan harkar sai na ce yanzu yadda ake ta grading ɗinsu ake gyara su ana fitar da su kudu suka ce ai ana samun alheri sai na ce to su sun shigo nan da roƙoƙi da manyan motoci suna ta kwasa suna kaiwa su kuma ku yi tunanin ku ba ku yi tunanin ku tanada wa ku kanku da ku yadda al'amarin ba a sanya za ta juye ba mm. sukan sun saya sun je sun tara gobe kuma mu da muka noma suka saya sai kuma mu je mu nemo a gurinsu mu saya ku yi noma ku yi kiwo ku iya kasuwanci duk ƙaryar najeriya da iya abin da ta dogara da shi shi ne man fetur man fetur sai da ya kai yana da ɗinsa ma'ana ƙimarsa a duniya sai da ya zanto zero a kasuwar duniya ga waɗanda suke bin yanayin yadda al'amuran kasuwanci yake sai da ya zanto yaya zero ba a sayan shi to ina za a saya ana total lockdown ko ina ko kun gane yadda matsalar take to dama mu mai gidanmu shehu usmanu dan kodiyo ya faɗa da yarenmu na fullanci ya ce ku yi kasuwa ku yi kiwo ku yi noma hmm. in ba wanda ya kawo muku tallafi daga ko'ina za ku iya rike kau kun yi kiwo za ku sha madara za ku ci nama eh sannan kuna da noma harkar noma ya shafi kowane irin abu noman komai kuna da lambuna da itatuwa da komai kun shuka za ku ci ku sha sannan kuna kasuwanci gwargwadon yadda kuka iya yau idan an ce an rufe ayyuka gaba ɗaya sarar gamman ba za ta iya biya ba state ba za ta iya biya ba me zai fi ku koyi kasuwa kai yanzu tela da yanzu kake samu ban sani ba ma ko ba na ana ɗinkin sallan oho na to ba sai an gwada mutum ba na yadin ba an cekar a abin nan ba akwai matsala gurin taɓa yadi wannan ya taɓa wannan ya taɓa ko to ban sanya feloli suka kare ba bana daman ni Allah ya rufa min asiri ba dole sai na yi ɗinki ba in ka samu ta yin tsumman jaffar ka <laughs> ka wanke ta ka mata guga kawai shi kenan masha Allah tabarakallah mun gane wannan da ke ko daman can mu almajirai an mana ne an mana suna sai an gama sa riga ya rike sai a aiko malam ya karasa shi kuma fita yana kwambo Allah ya ji kanmu jama'ar musulmi da gaske nake wannan magana shi ku yi noma ku yi kiwo kai da kaɗan dan samu kuɗin ka sayo akuya ka jefara a gidanku za ta ma rana za ka tuna na faɗa maka ka zai amfane ka sannan ku yi noma zuga nan albani duk da bai gaya mun buhu nawa ya samu ni dai ban gaza kan bana ba ala bakar ka gana ta yalla ba honorable ya tura ma ko bai tura ma eh bayani kawai kaji wala alwalin kudi ne kawai ya samu nashi ni dai wallahi man abun nan wa shahida shahidun min ali aina ne. to Allah ya saka da alkhairi fara biyu kana noma kana noma kana noma ko kana noma jama'a ku tashi ku yi noma duk waɗanda suke majalisi na sun san na bahadur da su musamman na sayi jeji guda na tsara na ce su je su yi noma kowa je yi sadaka fi lai ba don komai ba saboda jama'a ne su zama suna motsi ka zauna kana ne kana zaune ka zama hangalan gaɓo tsammanin waran buka Allah ji kan malamai sai aka misali da su mala ya ki noma don zakka wannan cin mutunci ne da cin fuska malamai ba wanda ya kai darajar da ya dace su tashi su nemi kuɗi ba kuɗi ba kuɗi masu numfashi su nema don mutuncin kansu da addini wannan shi shawari na ku tashi ku nemi kuɗi kakare na sana'ari kana da ɗan jari so makasa me ka nemo buhun gawayi ka soma kullawa wallahi sai a ce wane in an ce wani wane sai a ce ɗanladi mai gawayi tun kana ɗanladi mai gawayi sai a ce alhaji ɗanladi mai gawayi sai zama ba gawayin kake ba amma ana ne akwai waɗanda suka tashi an sun sana'a su ana dangana su da sana'ar yanzu sai dai su sai kamfani na waɗannan sana'o'in da ake kiransu da shi saboda Allah ya tofa musu albarka ku tashi ku nemi kuɗi don Allah ku nemi arziki a gurin Allah arziki na gurin Allah baya gurin kowa duk wani jahili da wanda bai da ma addini da zai duk ya nema Allah ya bashi kai da kafin ka fara ka yi istikhara ka ce ba ka san na kowa sai wanda Allah ya zaɓa maka sannan ka kashe zuciyarka wannan ino in ta kare ka je kai birki ɗaya da kasan kwanciya a kan gefen kana bacci na tsohon gira kana musulmi mu gyara wannan ala albani na cinye lokaci ka sani da su ni dai kun ji abin da na fara na farko dai kun ji shimfiɗin da na yi a kan cutar coronavirus hmm. ko wallahi da la shi falaha illallah mm. dan mai dauke ta sai Allah mun gane wannan da kyau ko da aka a roƙi Allah shine kaɗai in an gudu an koyo duk inda aka shiga wallahi sai an dawo gurin shi tunda ajazal atibba mm. ya gaje da likitoci to ga wanda ya halitti likita ya halitti koma kowa da komai to da aka ku sani laisa laha min dunillahi kashifa ita babu mai yaye ta sai Allah to Allah ya sa mu dace mu kuma nan Allah ya taimaka Allah ya sa mu wahalallu ne alhamdulillah duk wata wahala an yi ta dama to sai ka ga an zo da ita ka ga mutum an ce yana da shi amma sai ce wallahi lafiya yake ji kamar jakin sayarwa kuma ba wai bayi da shi ba virus ne zai iya yiwa yana da shi tunda an gwada misali nake fa amsalance kenan an gwada eh, yana da shi kamar mai HIV ne zai zama yana da HIV a jikinsa amma bai ne ba bai sani ba wannan ma virus ne yana da shi amma bai sani ba har yawar ke kuma wani har yawar ke bai san ma yana da shi ba saboda babu abinda mu kasar nan fa mu yi ba mun yi tungu-tungu eh mun yi kyanda bakon daura kayi abun nan me da suna malaria kamar an auna aka ce 1 plus kake da shi ko plus 1 ne ta ce ah, is normal ko wato kai a da kake dama Allah ya riga jirga wannan a jikinka ba haka ba ne mun gurda ba abun da ba a yi ba jama'a to sai ya zama Allah ya sanya jikin yana ɗaukan abubuwa da yawa ba wai an ce babu shi ba a sai zama bai yi tasiri ba sai Allah ga dama abu yake tasiri jama'ar musulmi a man aikin gafara la ban yi tsammani zan ce komai ba ni kuma na dauka yadda ake dauka mutum uku hudu da suke zuwa daukan nan zo kawai in tofa albarkacin baki sai na ga kuma alhamdulillah jama'a daman an kosa ana so a a ji dai kalma ɗaya yanzu ba ku ji sai yanzu kuke jin ƙarshen ramadanan ba a dun tsuwa da aminci da komai haka ramadanan nan ta zo ta shiga amma kowa yana cikin damuwa kowa in ka da mutum malamai suka gagara bacci suna tunanawa al'umma mai mutum ka buga wa malami duk malami da ka sani a wancan lokacin ka je ka gani ko program ɗin malamai suke gani live wallahi kowa ya rami wanda furfura bai yawaita musu ba a ɗan wannan lokaci layi sai ka tausaya saboda su ne suka san tarkar duniya da al'umma mai take su suke shan waya suke shan yadda za wani ya gaya maka halin da yake ciki ma sai dai ya kashe wayar baka da abin cewa shi ma bai da abin da bai tsara ba billahi tawfiq wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah ya sanya alkhairi da albarka cikin dukkanin wa'azuzi da ake na sunna a ko'ina cikin duniya Allah ka raba mu da yawan saɓani da kuma sa kanmu juna kyamar juna da kuma eh, zafafa wa juna Allah ya kawo sauƙi tsakanin al'umma malamai su yawaita sauƙaƙa yi wa juna raddi wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza mu yi ta kara kaina muna yi wa juna raddi ku duba ku dena duk abin da ya taso a roƙi Allah Allah ya shirya da jama'a ko farilan sallah sai da aka samu sabani ballantana wata corona wannan ya ce ya yarda da ita wannan bai yarda da ita ba duk mu hakurta wa junan mu yafe wa junanmu mu nemi al'umma ya za ta samu aljanna idan ta koma zuwa ga Allah shine kawai alƙalami sannan kuma duk abu idan ya faru akwai buƙatar malamai a nemi su akan komai domin mu al'umma ne na musulmi akwai mutuwa mutuwar nan idan ta faru dole za a buɗe kofar ijtihadi ne akwai abin da bai faru ba yanzu yake faruwa to me ijtihadin idan an yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah kenan idan mutum ya ƙi ji ba ya ƙi gani ba in ku har ya sake ya gani to ba zai ga da kyau ba Allah madaukakin sarki ba mu ikon yin aiki da wannan nasihu malam Allah kuma ya saka maka da alkhairi to yan uwa kamar yadda aka sani lokaci ya tafi kuma da wajen Ramadan ne dai to da sai iyakar gona to amma gaskiya akwai bukatar a sallami jama'a domin su je su tattali dan abin da za su ɗan sha ruwa da wannan nake ba wa wasu daga cikin malaman mu haƙuri wanda ya kamata a ce su ma sun tofa mana wani abu amma gaskiya hakan ba za ta samu ba saboda in muka buɗe kofar to gaskiya za a samu matsala to akwai ɗan bayanai da ni zan cika ce da su a ƙarshe kamar yadda kuka sani mun gabatar da wannan tafsiri tun ɗaya ga watan ramadan a asali lokacin da aka ainihin wato a rufe gari gaba daya an yi ta tattaunawa akan za a yi tafsirin nan ko ba za a yi ba karshe dai muka yi shawarwari da malamanmu wannan takardar ta kowa za ta karantu ba tare ma ka ɗauke ta ka bar gurin nan <laughs> to karshe dai aka yi shawarar cewa a gabatar da tafsirin ko da a ce babu masu sauraro a gaban mutum akalla a je a kai kafafen yaɗa bayanai na zamani watakila zai fa'idantar kuma alhamdulillahi sai zama hakan ya ba da fa'ida kamar yadda malam yake faɗa bisa ga labarbarin da ke zuwa kunnuwanmu sai zama ma kusan waɗanda suka saurari tafsirin nan ta hanyar gidajen rediyo kusan gaskiya sun ninka sun sake ninkawa ninkin ba ninkin akan waɗanda suke zuwa su zauna a yi tafsirin a gabansu to dama bahaushe ya ce wani hanin ga Allah baiwa ne da Allah ya hana mu wancan sai kuma yi mana baiwa da wannan to muna roƙonsa subhanahu wata'ala da ya ƙara mana cikin baiwar tasa a kamar yadda na faɗa gaskiya ba zai yiwu akwai sunaye rufutu sun fi na mutum talatin da wani abu yanzu a gabana da kuma wasu yanzu da aka miko sun fi na mutum nawa hamsin to kusan mutum tamanin kuma kun san wannan ai wata muraja'a ce ta musamman a ce za a ambaci sunayensu tsakani da Allah ba zai yiwu ba amma dai muna masu tabbatarwa da cewa duk wanda suka kawo gudunmawarsu wallahi ya iso gare mu domin muna da amintattun ma'aikata wanda ba sa ha'inci wallahi alhamdulillahi rabbil alamin wannan ni'ima ce da falala daga gurin ubangiji Allah ya hada ka da abokan aiki wanda suke cika amanar Allah Allah ya saka musu da alkhairi to a karkashin wannan zan gudanar da godiya ga wasu bangarori kamar haka na farko muna godiya ga Allah subhanahu wataala da cikin iyawarsa ya bamu dama muka zo muka gabatar da wannan tafsiri muna addu'a Allah ya ƙara mana cikin falalarsa ubangiji ya sa aljanna taimakomar mu da mu da ku baki daya na biyu muna godiya ga men committee wanda a ƙarƙashin wasu da amincewarsu muke gudanar da wannan tafsiri wa ala ra'asihim shugabansu Alhaji Ahmadu Haruna wanda aka fi sani da AA Haruna wanda lokacin da muka yi ittifaki za a yi tafsirin nan sanda aka je aka sanar da shi kuma yace ya ba da dama a matsayinsa na shugaba na kwamitin masallacin gaba daya a gabatar da wannan tafsiri wannan dattijo Allah ya sa ya gama da duniya lafiya ubangiji ya kara masa albarka Allah madaukakin sarki ya ji kanshi tun kafin ya koma ga Allah a yanzu haka ma bai gushe ba baya tare da mu amma san da ya turo ɗansa Alhaji Sagiru AA Haruna ya zo domin ya wakilce shi a madadinsa kuma sannan ya ɗauki wani dunkuli ya ce a bawa 'yan hizwa su ma su ɗan shafa su ɗan taɓa kaɗan Allah ya saka mishi da alkhairi to kaga wannan ya nuna duk muna tare da shi a cikin al'amuran addini da rayuwa Allah ya ji kanshi tun kafin ya koma ga Allah da sauran yan kwamiti gaba ɗaya muna musu addu'a da fatan alheri sannan muna addu'a ga ainihin wato yan kwamitin mu na media wanda lokacin da muka zauna a nan kofar nan inda kuke zauna a nan muka zauna muka yi mitin da su shugaban su shine Alhaji Rabi'u Haruna akwai membobi irin su baban Maryam irin su Alhaji Mahmud Arabi irin su Ibrahim Arabi da sauransu irin su bafaɗalha irin su almusanna arabi da dai sauransu irin su hamza darakta da dai sauransu muka zauna su suka ƙara ƙarfafa ni cewa a yi wannan tafsirin ba tare da jama'a ba kuma alhamdulillah abin ya ba da fa'ida don mun yi kusan kwana ashirin da uku muna tafsiri daga mu sai masu ɗauka sai ka ce mayu mu kaɗai wallahi tallahi wani ma har tambaya yake yana mamaki wai tafsirin nan kan jama'a ne ko kuma kai kaɗai ne malam na ni kaɗai ne daga ni sai ma'aikata na masu ɗauka ta mu kaɗai muke shiga masallaci mu kulle mai ta zubawa daga mun kuma sai aljanu da ke akwai aljanu masu sauraron mu <laughs> da mala'iku da suke kewaye da mu ko to Allah ya saka wa 'yan kwamitin midiya sun ba da gudunmawa kwarai da gaske to sannan sai ainihin wato a wato waɗanda suke taimaka mana wajen aikace aikacen masallacin nan akwai wani datti da baba garba tun da aka fara tafsirin nan kullun da shi muke tare da wasu daga cikin ma'aikata tun ba ba jama'ar haka zai koma san dungu shi kadai mu kuma muna nan muna ta zubawa to muna addu'a Allah ya saka waɗannan ma'aikata namu to sannan ga ma'aikatan media nan ga sanan duk a zaune kuna ganin su irin su malam Aminu irin su malam Usman irin su Ashalami irin su malam Umar irin su malam Usman irin su malam Isa duk ga sunan haka muke tare da su suna kallo na ni ma ina kallon su suka zara mu idanu ni in zara musu idanu mu kaɗai muka yi ta bugawa haka gaskiya ba za mu manta da gudunmuwar da suka bayar ba Allah maɗaukakin sarki ya biya su da aljannar firdausi a malumanmu kamar yadda nake addu'a ga shi malami na malam musa Allah ya ƙara masa lafiya da imani sauran malamanmu na sunna na garin nan kaf muna musu addu'a Allah ya musu rahama wallahi wasu daga cikinsu haka kawai sai su buga mun waya su ce malam mun bugo ne mu ma godiya malamai na ne amma suna mun godiya dazu dazun nan malam ainihin wato sa'idu je ne kowaye waye samtin dana malam sala dana ji ɗazu ya bugo waya a gaya mun cewa wai zai kawo min ziyara ya zo ya gaishe ni ya mun godiya na ce na rantse da Allah ban isa ba na yi kaɗan na gaba da ni ya yi tsararo saboda haka a gaya malam ya yi haƙuri ni gobe in Allah da zan je har gida in gaishe shi saboda haka Allah ya saka malam sala dana ji wannan bawan Allah ya fi shekara nawa a garin nan yana tafsirin alkur'ani amma wai yanzu ni dan tsirin tsullutu wai ya ji tafsiri na zai zo ya mun godiya ni kuma a saboda haka ni zan je in gaida baba kuma malamin mu in Allah ya yarda Allah ya kara masa lafiya sannan bayan haka al'umma da yawa sun yi ta buga mun waya suna ta godiya to wallahi babu wanda ya kamata mu godewa sai Allah domin shi ya bamu wannan dama shi kuma yi mana wannan ainihin wato iko kuma wallahi ni ba kowa bane ina so ku dauke ni karamin dalibi daga cikin ƙananan ɗalibai na wannan gari kuma har yanzu ina faɗa muku cewa ko yaushe aka ji kuskure na a sanar da ni in Allah da zamu gyara kuskuren mu da izinin Allah amma da Allah la tadar duni kama datin nasara ibnu maryam kamar yadda manzo Allah ya faɗa kar ku dinga ɗaukaka kalamari na kamar yadda kuke kuka abun nan nasara suka ɗaukaka lamarin Isa dan Maryam saboda haka ni dalibi ne daga cikin dalibai. Allah ya mana muwafaka a sannan muna godiya ga alaran mamalan Abubakar Sulaiman wanda yake ja mana baki alaran nan haka na taso shi na fusgo shi na ce yau tafsiri fa Allah ya jarrabe mu daga ni sai kai sai masu dauka kai hakuri yace ba damuwa malam inda kace na zo aizan zo haka yazo muka zauna muka yi ta gurjin tafsirin nan har zuwa yau Allah ya saka miki da alkhairi sannan ba zan gushe ba ina godiya ga ainihin wato waɗanda suka ɗauki nauyin tafsiran mun nan da farko dai muna godiya ga hajiya asma'u muhammadu inuwa ya haya wanda ita ne ta ɗauki nauyin wannan tafsiri a gidan rediyon BMC? Allah ya mata albarka ya sa ta gama da duniya lafiya Allah ya saka masa da alkhairi domin a dalilin ki hajiya asma'u inuwa ya haya wallahi tallahi al'umma da yawa sun karu sun fahimci abubuwa da yawa mu ma muna jin daɗin abin da kika yi Allah ya miki albarka Allah ya sa ki gama lafiya sannan ba za mu manta da Alhaji Jalaluddin Arabi ba ko ma famanan sakatare na Bila wanda ya su shekara nawa yana daukar nauyin tafsiran mu shi ma ya dauki nauyin wannan tafsiri a gidan Radio Vision ana yin sa da daddare daga karfe 9 zuwa goma Allah ya masa rahama ya saka miki da alkhairi duk abin da yake nema a gurin Allah na alheri Allah ya bashi sannan ba zan gushe ba ina godiya ga Honorable Saddam Bello dan majalisa na Funa Kai ne ko kuna kai honorable saddam bello wallahi ni ba da labari ma gidan rediyon amana suka kira ni suka ce honorable saddam bello ya turo kudi ya ce a mu zo mu ɗauki tafsirin kamala mu je mu saka a gidan rediyo ni ko magana ba mi da shi wallahi daga baya na ce su tura mun nambar sa suka tura mun na kira shi ne masa godiya na ce Allah ya saka gidan rediyon amana sun ce mun gashi gashi abin da kai yace gaskiya ne mala na ce to Allah ya yadda ka ɗaura nauyin wannan tafsiri Allah ya ɗauki nauyinka a lahira ta ku duk wanda Allah ya ɗauki nauyinsa ai ya gama to Allah ya dauki nauyin waɗanda duk suka dauki nauyin waɗannan karatu suka gabaki daya akwai kwamitin mata waɗanda lokacin da muke gabatar da tafsiri jama'i suna nan su suke shirya tafsirin mata wanda kowa ya da irin yadda gurin nan ke cika har ta waje har masallacin mata har cikin ajujuwan nan haka mata suke cika to bana ba a yi wannan tafsirin tare da su ba amma duk abin da suka saba yi na hidimar wannan tafsirin wallahi sai da suka yi to gaskiya ba za mu gushe ba muna musu godiya Allah ya biya su da aljanna Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji ya sa rahamar Allah ta lullube su sa'annan yan uwa kamar kuka yadda kuka sani yana daga cikin ka'idar da ainihin wato yana daga cikin ka'idar da muka saka wa kanmu duk abin da muka yi mukan bayyana shi lokacin da muke tafsiri da jama'a mukan nemi agaji da gudunmawa don taimakawa marayu musamman a bangaren tafsirin mata har gidan furzin muna zuwa har gidan marayu muna kai ziyara ana tallafawa marayu da gajiyayyu haka nan bangaren tafsirin maza akan samu wasu ranaku a tashi a nemi taimako ku shaida ne akan haka to sai muka ga wannan tafsirin za a yi hilami wannan alkhairan da mutane suka saba yi kusan zai iya yiwuwa ya bushe sai muka ce ba zai yiwu ba nan da nan sai Allah ya kawo mana tunani da tauri dama haka Allah yake idan ya ga za ku bauɗe sai marmaza ya kawo muku wani abin da zai saita ku da lokaci guda muka yi tunanin mu ba da akawun namba da za a dinga turo taimako ɗari biyu ɗari biyar dubu ɗaya ko ma nawa ne don mu ci gaba da wannan aikin ko da dai ba ma tare amma ya zama muna tare cikin alheri kuma al'umma ta shaida kuma ta ba da gudunmawa iyakatan gudunmawa wanda wannan abin ya ba mu fa'ida kwarai da gaske a ƙarƙashin wannan akawun ɗinmu da muka bayar mun samu zunzurutun kuɗi naira dubu ɗari biyu da biyar da naira ɗari shida da hamsin wannan shi ne abin da masu ɗari biyar masu dubu ɗaya masu ɗari biyu masu kaza haka suka dinga turawa Allah ya tura su a cikin jannatul firdausu ga baki ɗaya sannan akwai total cash wanda ake kawowa malam ga ɗari biyu a sana addu'a ina neman mata ta gari ko yawwa a sa na addu'a malam ina neman miji nagari nagari fa ba nagari ba ya eh, akwai nagari akwai nagari to nagari ake magana to irin waɗannan irin waɗannan mun samu naira dubu tasa'in da ɗaya da ɗari hudu da naira arba'in an gane magana da kyau ko to sannan ga kaɗan daga cikin yadda muka ɗan kashe wasu kuɗaɗe a cikin wannan ɓangaren dama mun ce kuɗi ne wanda za a yi ayyuka guda uku da su aiki na farko shine taimaka wa gajiyayyu da marayu an gane magana aiki na biyu akwai waɗanda duk shekara a ramadan mun saba kyautata musu a guraren gurarenmu nan da muke harkokin nan na ibada da harkokin ayyukan nan na addini so muka ware su ma muka tallafa musu sannan kuma akwai ayyukan da suka shafi harkokin gudanar da karatuttukan mun nan wanda kun sani muna da kwamiti na midiya wanda suna da asusu musamman da suke tara taimako domin gudanar da ayyukan da suka shafi wannan addini da kuma wannan masallaci to waɗannan kuɗaɗe farko dai su ɓangaren marayu daga gajiyayyu mun yi amfani da naira dubu ɗari da tasa'in da shida da naira ɗari biyar mun taimaka musu da wannan kuma adadin wanda aka taimakawa tsakanin waɗannan bayan Allah sun kai mutum ainihin wato tamanin da biyu mutum tamanin da biyu mutum tamanin da biyun nan kaf daga wanda aka yi wa kayan sallah sai wanda aka ba shi abin da zai sai kayan sallah jama'a an yi kokari daidai gwargwado aiko domin yi wa mutum tamanin sutura ba karamin aiki ba ne to amma alhamdulillah cikin wannan kuɗi an samu dama an yi wannan aiki muna addu'a waɗanda suka ba da gudunmuwarsu Allah ya saka musu da alkhairi yanzu abin da ya shawara mana a cikin ainihin wato akawun ɗinmu naira dubu ɗari da biyar da naira ɗari tara ko naira dubu ɗari da dubu biyar da naira ɗari tara wannan shine abin da yake cikin akawun ɗinmu wanda kamar yadda muka faɗa za mu zauna da midiya za mu duba menene sauran ayyukan da ya kamata a yi da wannan kuɗi Allah ya saka muku da alkhairi yanzu an miko min wata takarda wanda Alhaji Ibrahim Buba bura kai alhaji ibrahim bura ya turo da kuɗi zunzurutunsa naira ainihin wato dubu ɗari ya ce naira dubu hamsin a yi wa marayu mu abin nan ainihin wato alheri a kyautata wa marayu Allah ya kyautata maka alhaji bura kamar yadda ka kyautata wa marayu ubangiji ya saka maka da alkhairi sannan naira dubu hamsin kuma ya ce a bawa menene gajiyayyu ma'ana tsakanin gajiyayyu da marayu ya ce a raba wannan kuɗi to alhaji bura ya Allah yadda ka taimaka wa gajiyayyu kada Allah ya gajiyar da kai a gobe kiyama duk wanda ya bada sa da taimakonsa domin ya ga cewa an taimakawa wani domin ya fita daga cikin halin da yake ciki muna addu'a subhanahu wata'ala ya biya shi da aljanna matsanda suka turo kudaden su gaskiya kamar yadda na faɗa ga takarda yanzu a gaba na mutum 30 da wani abu ga mutum 50 da wani abu gaskiyar magana babu lokacin da za mu ambata sunayen ku. amma wallahi Allah ya san sunan kowa haka ne ko ba haka ba ya kuma san niyyar kowa kuma ya san sakamakon da zai wa kowa ku yi hakuri awa ɗaya muke da shi kuma saura minti biyar ma ta kare yanzu awa ɗaya saboda haka sai ku yi hakuri za mu takaita a nan Allah ya biya kowa da aljanna ayyukan da aka yi a cikin wannan wata Allah ya saka da alkhairi malam albanun kuri ya zo mana wannan guri muna addu'a Allah ya biya shi da aljanna mahaifinsa Allah ya masa rasuwa a kwanakin baya kaɗan muna addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya kai haske da rahama kabarin shi kuma duk wanda ya bibiyi kafofin yada bayanai na zamani ya ji irin gudunmuwar da malam albanin kuri shi ma ya bayar ta hanyar midiya din nan da karantarwa da zakulo da ilmomi da karantar da bayan Allah da zaburar da matasa wajen tarbiyya Allah ya saka mana albanin kuri da alheri albanan nan Allah ya kara mana su ya yawaita mana su insha Allah ga malam ya dawo Allah ya ina ga amma to malam imam abun nan Mustafa biyu malam al-Mustafa biyu imam malam abubakar al-mustafa biyu yanzu suka yi waya da malam musa ya ce da allah a gaishe da kowa to ya yi magana tazu da shi ya ce a gaishe da kowa saboda haka muna mika gaisuwar mu kuma shi ma muna jin tafsirinsa allah ya saka masa da alkhairi dan uwa a takaice sai magana ta karshe waɗannan takardu da kuke gani a gabana wani bawan allah ne ana ce masa alhaji ayuba muhammad amma an fi saninsa da aa Common Common. sunansa kenan duk wanda ya san shi ya ji an ambace shi da wannan to ya san wane ne wannan wani fili ne da ya bamu ta hanyar rubuta suna na duk da akwai kuskure a sunan amma shi barisan da ya rubuta takardar mun ce za a je a gyara ya bamu wani katafaran fili ne a wajen sabuwar mil uku mil uku yace a je a dankara masallacin juma'a da islamiyya a gurin saboda haka alhaji ayuba takaddunka sun iso gare ni kuma za mu zauna da hibarista. mi inuwa za mu tattauna da shi inda ake da kusakurai wajen suna da sauransu za mu ainihin wato bi su mu gyaggyara kuma al'umma suna maka fatan alheri Allah ya sa ka gama da duniya lafiya yadda ka ba da filin da za a gina wa Allah masallaci ɗaki to kai ma Allah ya gina maka katafaren gida a cikin jannatul firdausi to insha Allah za mu zauna da sauran bayan Allah za mu duba yadda za a je a ga wannan fili da izinin Allah kuma a ga yadda za a gina shi da izinin Allah Allah ba mu iko wannan shine a takaice ban sani ba ko malam zai cike mana da addu'a insha Allah to fa subhanaka allahumma wa bihamdika nakadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh